sun zafafa hare, a kasashen Nijar, tarayyar Najeriya, tare da kasar Jamhuriyar Kamaru. Wannan lamari dai yana neman kai al'umman waɗannan kasashe da shiga halin ni'yasu ko cikin tsaka mai wuya. Na hira da ɗan wannan gari na da banga ga irin yadda hiran namu ta kaya. Eto, eh a da akwai soja amma daga baya ɗin lokacin da hare-hare ya kai ya yi zafi zuwa zon Kimarwa Fotokol, duk sai suka jaye suka koma da can. Wato yanzu haka dai babu wa'yansu dakarun tsaro na kasar kamaru a wannan bangaren kenan a wannan bangare ba ba dakarun soja kam Eto eh, wannan kukan da zan kawo soja ta gwamnati ta yi taimakon soja kawai ta kawo wannan yankin. Ko da jiya ma sai da ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Asumo ya mika wa shugaban majalisar da taɓan na kasar da shugaban majalisar dokoki da ministan kuɗi na kasar ta jamhuriyar Kamaru a zaman su da suke yi na cikin majalisar kan kasafin kuɗin shekara dubu biyu da goma sha shida kan cewa a fi zubawa bangaren tsaron kaso mai tsoka ya ce. Dole muna shi 'yan gungiyar Boko Haram da 'yan ta'addan kunnan bakin waje a kasar mu sai mu fi bawa bangaren tsaro fifiko domin dakarun tsaron mu suna buƙatan kayan aiki irin na zamani kan haka ne na tuntuɓi Abdullahi Sa'adu dan jarida ga irin hirar da muka yi da shi. Wato abin da muke gani gaskiya ne abin sun sace tamanni yadda suke amfani da yara a matsayin 'yan kunar bakin nan sun san cewar idan suka yi gab da sojojin waɗannan ƙasashen da wuya wato shi da tara shi sa suke amfani da waɗannan yara yanzu mu ma shi mu yi tunani mu ga yadda za mu bullo musu ta wani sabon salon da mu magance wannan al'amarin domin su su yi alkawarin ba za su tsaya a nan ba ko da yake da idan ka lura Muhammad Awal Garba har haren nasu sun yi sauki da gaske musamman ta kasar Najeriya amma a kasar Kamaru kam to dai shi dai mu ce shi Allah kawai na to ya kake ganin kamar yadda kasashen tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya wanda suka ce za su yi karo karon sojoji na taron dangi ba su yi ba ne kamar wannan maganar kaji mm. wani taro ne ba yi a nahiyar Afirka ba mai ya kawo mai canza wannan kafar al'amarin kawai to kai baka tambayi ma taron da aka yi a Abuja ba ne can kasar Najeriya da Muhammadu Buhari da yake mulki da ya kira musu a yi taro cewa za a dauki matakan tsaro na magance wannan matsalar to haɗa kan su sannan wannan lamari na yan Boko Haram da yi ya neman hana yara waɗannan bangare karatun ilimin zamani da ma walwala da sha'anin gudanar da kasuwanci a ta wannan bangaren wannan hari da yi ya zo daidai ne da lokacin da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Mustabiya da shi da mai ɗakinsa shantil Biya suka tafi ƙasar Faransa ƙasa domin halartar taron da ake gudanarwa na shugabannin ƙasashen duniya guda hamsin da biyar a birnin Paris domin gudanar da taro na ɗawamar yanayi a faɗin duniya baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.